shi ma sai ya ce maka ya za a yi da nassin da aka ce annabin ya shiga ciki ya sallar baka gane ba ku. yanzu ba nassi ne ya ce ku fuskanta ba taib to ba kuma nassi ne ya ce annabi ya shiga ya yi ba to kenan wannan yana nuna me yake nunawa Ba yadda ka fahimci nassin ba kenan ba haka yake ba ko annabin ba haka ya fahimce shi ba yana ganin cewa shiga ciki a fuskanci wani gini ai dole an fuskanci wani gini yanzu ka ce wannan ne ɗakin kaba dole dai idan za ka yi duk da cewa ba ka fuskanci complete ka'aba ɗin ba ya ce shi kawai tun da dai annabi ya shiga ya yi an tabbatar a riwaya annabi ya shiga ya yi shi fa kawai inda mutum zai shiga farillarsa ya buga a cikin ka'aba ba laifi ƙauli na biyu suka ce a'a mu dai mun yadda a yi nafila amma ban da farilla me dalili la ta sihul faridatu fil ka'abati me dalili suka ce annabi bai taɓa yin farilla a ciki ba ba yana zuwa yana tsalla kullum yana fuskantar ka'aba ba idan da ya halatta a yi farilla a ciki wata ran ba zai ce a buɗe masa ɗaki ya limanci yana ciki ba kun gane wajen su kuma suka ce nafila dai za mu tsaya tunda annabi ya yi nafila a cikin mun amma farilla ba za mu yi ba bai ta inganta ba me yasa duk shekarun da annabi ya yi yana sallah a kaba bai taba fashi shiga ya farilla ba shi fa yake da iko da dakin ya ce a buɗe ko a rufe suka ce to mu ba ma tare da imamu shafi'i akan yin farilla amma muna tare da shi akan nafila wannan shi ne ra'ayin malikiya su imamu malik kenan da wasu daga cikin almajiran abu hanifa wasu 'yan hanabila sun bi wannan ɗauli suwaye masu ra'ayi na uku suka ce duk wanda ya sallah a cikin ɗakin kaba sallar gaba ɗaya ma ba ba kawai da nafilar da farillar su sun toshe kafa sun toshe kofar gaba ɗaya kawai suka ce wa ya ce kai <laughs> suka ce ai shi annabi ne suka ce ko Allah ka sani ko Allah ne ya ce je <laughs> to ai ra'ayi ne alhaji dole dole a ba su damar su zuwa fahimtar su ce suka ce kwata-kwata ma bata yi ba lagal <laughs> na cewa aka suka ce ƙur'ani cewa ka fuskanci ɗakin ka ba. kai ma fa yanzu fa ka faɗa <laughs> kai ma fa yanzu ka ce eh <laughs> su ka san dalilin waɗannan suka ce akwai kuna da inda Allah ya ce a shiga Ka'aba a sallah suka ce mu abin da aka ce mu fuskanci ɗakin Ka'aba ya mutum zai zo ya tsallaka an ce annabi ya yi suka ce to wannan annabi ya je ya yi ka sani ko wata khususiyarsa ce ka ce ma ba shi kaɗai ya shiga ba akwai wasu ai an taimaka ma <laughs> kuma sai ka ce Allah ya ce mai koyi da shi shi ka'ida ta ilimi dole mu faɗi ra'ayin kowa fahimtar su ne ko ba ka bane ya rage gare ka kai kana ji ma sai ka kawai ba za ka goyi bayan ra'ayin ba saboda kana ga gaskiya ba haka bane ba ina fata ana fahimta yawwa to yanzu barin tambaye ku me dalilin waɗanda suka ce ya halatta ma gaba ɗaya kawai a yi sallah a cikin ka'aba ɗaya saboda annabi ya yi nafila a kai ko dalilin su na biyu suka ce ya kuke ta wahal da kan na bata lokaci annabi fa ya ce wa juila liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mini ƙasa duk ƙasar duniya gaba ɗaya wurin sallah ne ko mai tsarki ce suka ce cikin ka'aba baya cikin ƙasar tambayinka nake eh eh an nisa ko hujjar wanda suka ce ya halatta kai tsaye da farilla da nafila a yi a cikin ka'aba suka ce tun da annabi ya nafila a ciki na gaya muku ɗazu to me zai halatta nafila ya haramta yin farilla suka ce me kawai me yasa bai yi farilla ba bai ga dama ba ne amma ba wai dan haram ba ne suka ce abu na biyu ga annabi ya faɗa wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mini ƙasa ta zama masallaci masjid ƙasa cikin Ka'aba ba ƙasa bane ko ina Allah ya ce ba inda ba za ka yi wa illa al-maqbaratu wal hammam banda makabarta banda banɗaki banda ma'atinul ibil inda muka faɗa inda raƙuma suke kwanciya da wurin najasa kawai suka ce a ji a yi sallah kawai suka ce manzo Allah an ya faɗa cewa ɗan adam duk inda ya sallah to sallarsa ta yi in dai a ƙasa ne ya ce al'ardu masjid wal'ardu tahur ƙasa masallaci ne yanzu duk inda ka zo tafiya inda dai a ƙasa ne ba za ka yi ga riƙamar sallah ba to suka ce dan me yasa za a hana a yi sallah a cikin ɗakin kaba <laughs> kuna ganewa ko suka ce dalili na biyu shine akwai hadisi cikin bukhari da muslim riwayar abdullahi dan umar ya ce annabi ya shiga cikin ɗakin kaba ya rufe ƙofa da usama da bilal kaga ba shi kaɗai ya shiga ba da usama da bilal duka ana buɗe ƙofa abdullahi dan umar yana cikin wadda ya gaggawa ya afka ya shiga yana shiga shi ibnu umar shi ana budewa sai ya shiga tunda ya ji annabi yana ciki da usama da bilal shi ko yana zuwa sai je neman sunna sai ce hal sallan nabi hal sallan nabi ibnu umar ka san shi dan bin sunna ne kawai abin da yana tambaya ce annabi ya salla annabi ya sallah annabi ya salla bilal ya tambaya tunda ai shi ladan ne annabi ya yi sallah annabi ya yi sallah bilal ya ce eh kwarai ya yi sallah ya ce sai abin umar sai ce a ina yi a ina yi ka duba ladabi malam bai zai iya zuwa ya tunkari annabin kai tsaye tambaye shi ba jini amma tun daga wani wanda zai bashi labarin abin da annabi sai ce ina sai bilal sai nuna mai tsakanin filoli guda biyu a cikin ɗakin kaba bainal amudai ne akwai fila akwai fila da ya tokare ɗakin ya ce a nan annabi ya kabbara ya sallah ya ce to alhamdulillah annabi ya yi sallah a cikin ɗakin kaba daga nan ya ɗauki wannan cewa annabi fa ya yi sallah ya ce wannan ya dullu ala mashru'iyyatis sala dakhil kaba yana nuna akan halaccin ai sallah cikin ɗakin kaba suka rike kab suka ce la farqa bainal fardi wan nafli babu wani bambanci tsakanin farilla da nafila in uzuri ya sa ka shiga ɗakin ka ba lokacin farilla ka buga sallanka me dalili annabi yayi suka rike suka isa yadda araba su da wannan sunnar mun gama da wannan to su wanda suka ce bata halatta ba fa ai sallar su kuma suna da hadisin Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya ku ji wannan riwayar ita kuma shi kuma wannan na ibn abbas ya ce annabi ya shiga ɗakin ka'aba ya yi kabbara ya je nan ɓangaren ya ce allahu akbar ya je can angal ɗin ya ce allahu akbar ya je can ma allahu akbar ya je can allahu akbar ya ce fa kabbara fi arkanil ka'abatil arba ka lura wai ashe a wannan riwaya ta ibn abbas ba sallah ya yi ba an ji dai yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suka ce thumma lam yusalli bai sallah a ciki ba wa kharaja ya fita wastakbala al-ka'aba ya zo ya fuskanci ka'aba wa raka'a wa kabbara wa raka raka'ataini sai ya zo ya fito ya kalli ka'aba ya kabbara ya raka'a biyu suka ce inda ya yi sallah a cikin ɗakin ka'aban me yasa zai fito waje ya fuskanci ɗakin ka'aba ya kabbara ya raka a biyu suka ce sam su wannan riwayar ta ibnu abbas ita za su ɗauka kawai annabi ba sallah ya da haka haramun ne a yi sallah a cikin ɗakin ka'aba a'a usama ne ba da labari usama shi usama shi labarin da ya bayar kasan ai shi ibn umar bilal ya tambaya ya ce bilal ya ce eh yi akwai fa matsala akan wannan abin fa <laughs> shi kuma usama ya ce bai ba shi dai usama ya ce ni dai na je na kabbara i eh, da shi aka usama usama fayi ya yi yanfi anna nabi sallallahu alaihi wasallam salla wa bilal yuthbit yanzu nan matsalar mu shine an shiga da usama an shiga da bilal bilal ya ce yayi usama kuma ya ce a a kabara fa yayi kowane malamai sun rike to wanne za a ɗauka wanne za ku kora bilal saboda shi ladan ne ba karbi ra'ayinsa ba mana ra'ayin ladan bai da fawa kenan shi <laughs> to a nan nake so ku gane kullum in kuka ji an ce malamai sun yi saɓani to ku rinka haƙuri kuna bincikan dalilin kowa ku gane ba da ka suke yi ba yanzu ko malaman masu sharhin hadisin wannan hadisin ya buga musu kai sosai ga mutum biyu an ce da su aka shiga bilal ibn umar ya gub ya tambaye shi hal sallah hal nabi ya ce na'am ina yi yace tsakanin rukuni guda biyu usama fa yace ya yi kabbara dai a cikin al bait al'arba to an samu sabani tsakanin waɗannan sahabbai guda biyu warai kuwa warai kuwa to yanzu ya zamu waɗannan sahabbai guda biyu ga abin da suka faɗa to sai mu koma asali ba sun yi sabani ba to za mu karyata su ne akwai wani abu da ya faru dole wani abu ya faru to amma mu sai mu koma to mu me aka ce mu yi mu ajiye maganan an shiga ɗakin kaba me aka ce mu yi asali me aka ce mu yi mu kalla ko to ku ajiye maganar sallah a cikin kaba ku kalle ta <laughs> ana shigawar wala alhaji aminu yanzu nan in Allah ya taimake ka in tinubu zai tafi ya ce a kira mana alhaji aminu na ce in tinubu Allah ƙara masa lafiya ko eh to ai yanzu ba a kiran shugaban ƙasa ba ka yi addu'a ba ai da zai yiwu ba ai to ni dai zan yi ko kai ba kai ba ni dai zan yi Allah ƙara mana gaba ɗaya yawwa ni ne nake da lasfika ba za ku zo ku ja mun masifa ba Ta na nace in zai tafi in ya gayyace ka ka zo mu tafi aka buɗe masa ɗakin kaba aka ce faddal ba za ki sallah ba za ka iya samun dama <laughs> Na'am? Allah fa aka kira fa. Allah aka ce in Allah ya kaddara maka. To ka gani? Hijir Ismail ma ya cikin kama ne hukuman. Ko ba ka bane? kar wani ya ce ba zai yi ba wallahi wata dama to ko yan musabaka ba ana bude musu shiga ba duk wani mutumin da saudiya ce yadda da shi babban bako ne mai daraja akan sa a bude masa sai ya shiga ya je gani suka ce asali shine istiqbalul ka'aba bi kamaliha dukanta shari'a cewa a fuskanci ka'aba duka to tunda an samu taraddudi shikenan sai mu karfafi maganar usama maganar usama ita tafi dacewa da asali i e, asali shine a ina a kalli kaba an tambayi usama ya yi sallah ce a bai ba don me yana kan asali cewa a fuskance ta sannan kuma da ya fito fa karka manta da ya fito ya kalli ka'aba ya yi kabbara ya raka a biyu a gaban kowa to na fula ba ta yawa ba ta kaɗan gaskiya ne wani zai iya cewa yayi a cikin kuma ya da maimaita a waje mana kana tare da Bilal dai <laughs> dama ai tunda kana kusa da ladani kan ba za ka guji ladane ba to sai maganar Bilal wasu malamai <laughs> kai ka san malamai mala akwai kokari suka ce kuna ta ɓata lokacinku kun manta cewa as-salatu ta'ti bi ma'anar du'a suka ce ai abinda ibnu umar yake nufi ko ya hakuri fa haka suka faɗa abinda ibnu umar yake har sallan nabi hal da annabi annabi yayi addu'a suka ce ah, kai ma ba kana zuwa ɗakin kaba ka daga hannu kai addu'a ba ɗakin kaba ba wurin addu'a ba ne suka ce ku daina jayayya kuna bata lokaci asali ba sallah ake a cikin kaba ba fuskantar da ake yi da haka wannan maganar da ibnu umar ya tambayi bilal hal sallah ba sallah sallah yake nufi ba as-salatu bi ma'ana du'a shin annabi ya yi addu'a bilal ya ce eh kwarai ya yi a ina ya yi a nan ya tsaya tsakanin rukunan nan guda biyu shikenan an daina saɓani <laughs> bai gamsu ba <laughs> <laughs> kamar dai alhaji da yana adawa da wannan da wannan ra'ayi ina so ku gane duk lokacin da suka ce wasu suka ce haka ne wasu suka ce ba haka ba to suna samun me tawilin za su kuma yanzu nan ai za a bar maka wata shakka kai a cikin zuciyarka ya za a ce bilal ya ce ayi an yi usama kuma ya ce an yi kuma duk sahabbai ne kuma babu tuhuma a kansu da haka shi yasa na ce maka wani abu ne ya faru malamai masu hikima suka ce ai ba ana nufin sallah ta sallah ba addu'a ne kuma kowa ya sani as-salatu ta me addu'a'u shikenan yayi addu'a yace eh kwarai da gaske yayi addu'a kuma Usama ya ce annabi yayi kabbara ji dalili na biyu suka ce wannan kabbarar da usama ya ji ko usama ya ga annabi yana yi to ita ce bilal ijiyo tun da wurin da duhu ita bilal ya jiyo sai ya ɗauka me sallah yake yi ah to malam su me yasa ba su yi sallar ba tsayawa a wurin ya tsaya tsayawa ya yi kabbarar da usama ya faɗa ita bilal ya jiyo sai ya ce ya yi sallah ka ji wani tawili na biyu kenan fa zanna annaha sala kuma dama an ce an yi kabbara a nawahi albaiɗin. din to kaga an fara gangarowa kenan ko wasu suka ce an ga ai zirga-zirgar manzan Allah a ɓangarorin ɗakin guda biyu a ɓangarorin ɗakin guda hudu duka wannan shi ma duk a matsayin sallar ce ya je can ya kabbara ya je can ya kabbara ya je can duk sallah ce yana yawo kuma a ce sallah yayi kai ko kuma to ya za a yi bayan ya yi sallan ne ya tashi ya ta yawo ya ta kabar kenan abu biyu ya yi ya yi sallan nafila kuma ya je wannan kabar barin ya fara yi <laughs> sallan ne ya je kabar ko to kuma me yasa aka ce da duhu na ce duhu ai kuna mamaki ba mu ce a cikin hadisin da ya shigo ya rufe kofa ba a lokacin ba wuta dole a duhu da haka akwai wani sabani akwai wani mamaki dan sabai sun yi sabani wani ya ce ya sallah wani ya ce bai ba a cikin duhu ne ba kuma ba magana aka yi ta yi ba ina fata ana fahimta to wannan shine fuskar malaman da suka tafi akan cewa sam sallah a cikin ka'aba bata inganta ba shi kansa annabin bai sallah ba to waɗanda suka ce a yi nafila ban da farin lafa suka ce mu za mu yi nafila me dalilin ku suka ce bilal ya gaya mana annabi ya yi sallah kawai mu ba za a raba mu da wannan maganar ba kawai bilal ya ce mana manzon Allah ya yi nafila da haka za mu ɗauki hadisin bilal alal isbati isbat as-sala fil ka'aba za mu bar kuma asalin zance Allah ya ce in za a yi farilla a kalli ka'aba kuma daman ya halatta idan mutum yana sallar nafila idan yana kan yana yana tafiya ko bai kalli Ka'aba ba zai iya nafilarsa za mu zo mu karanta kuma mu annabi bai sallah farilla ba kwata kwata suka ce da ya halatta ai sallar farilla a cikin Ka'aba suka ce ko da annabi bai aikace ba wata ranku a cikin sharhi da bayani yayi bayani amma ko bayani bai ba da haka ba za a yi farilla ba a ce ana fa zubar da wancan ra'ayin naku da aka ce tun da yi nafila me zai hana a farilla kenan wancan ra'ayin suke yaƙa suka ce mu tsaya kawai inda aka tsaye da mu annabi ya yi nafila za mu yi nafila farilla fa ba a ce mana ya yi ba ba a ce mana ya yi ba ko bai ce a yi ba shi kenan to menene zance mafi inganci wanne ne rajihin zance a cikin waɗannan maganganu ya za mu yi yau rajihu a cikin wannan zance shine wanda suka tafi akan at abu na farko Allah ya ce a kalli Ka'aba duk ni da ku ba wanda muka yi sabani da ku kowa ya sani Allah ya ce a me a kalli Ka'aba suka ce wanda yake cikin ɗakin Ka'aba fa gaskiya ba Ka'aba ya fuskanta ba wani bangare ɗaya ya fuskanta kai da aka ce ka fuskanci masallacin nan ku nutsu ba ka fuskanci ginin masallacin nan to sai ka shigo sai ka kalli nan kaga ai baka fuskance shi ba ka tanga wani ɓangare ka samu ka fuskanta amma in a waje ne kana da dama in can kake za a ce ka fuskanto shi idan can kake ka fuskanto shi in can ne ma ka fuskanto shi suka ce bi khilafi man kana kharij albayt sabani wanda yake wajen ɗakin Ka'aba shi kan duk fuskokin ya ga dama zai iya fuskanta suka ce ko da wani zai tawili ya ce ai a cikin ɗakin Ka'aba ma an fuskanci abinan ɗakin Ka'aba sai ce amma dai ba cikakkiyar fuskanta da shari'a ta ce ga abin da aka ce ka sa shi a gaba ka kalle shi kai kuma ka zo ka shiga cikinsa ba ku gane ba cewa aka ka fuskanci wannan mumbarin kai kuma baka fuskance shi ba sai ka tsallaka ka shiga cikinsa suka ce ai ba kai abin da aka ce kai ba suka ce ku tsaye da mutane kawai akan ka'ida za a yi sallah a fuskanci me a fuskanci a fuskanci kaba wannan kenan asali dilalatul qur'an abinda qur'ani ya nuni a fuskanci kaba da haka duk wanda ya fuskanci kaba a wajenta to shine ya sallah cikakkiya bai da wata matsala amma wanda ya shiga ciki to sai dai a tawili amma maganar nafila tunda an ce an ɗauki maganar bilal sai a ce a je a yi nafila amma ban da farilla suka ce ai an samu a shari'a ana iya yin sauƙi akan nafila amma ba a yi sauƙi akan farilla ba suka ce wajen na anna shari'ata tukhaffifu fil nafilati ma la tukhaffifu fil fardi ku da kuka ce wai tunda aka yi nafila me zai hana a yi farilla ba kun faɗa ba ko ba ku faɗa ba ai kuna ganin dalili me mai ƙarfi ko to duk ita ma ba sallah ba ce ai ita ma sallah ce tunda an yi nafila domin zai hana ai farilla suka ce to ai a shari'a mun samu Allah yana yin sauki shari'a tana sauki a nafila amma ba ta yin sauki a farilla a wani wurin yace baka gani ba idan manzon Allah yana kan tafiya yana yin sallah akan raƙuminsa kamar yadda abdullahi dan umar ya ba da labari idan annabi yana kan tafiya jama'a in na fila ta kama shi baya sauka ƙasa sai ya yi a kan raƙuminsa amma aka ce bai taɓa yin sallar farilla a kan raƙumi ba kaga ashe ita na fila tana da wani sauƙi ba irin na farilla ba amma yana yin akan nafila walam yusalli farida ala ba'irihi sannan kuma yana yin sallah akan raƙuminsa duk inda raƙumi ya fuskantar da shi in dai nafila ne kenan an samu takfiful qiblati fi nafila an sauƙaƙa ina so ku gane wani abu an sauƙaƙa hukuncin dole hukuncin wajibcin fuskantar alƙibla a sallar nafila tunda an samu annabi yana yin tafiya ya hau kan dabbarsa duk inda dabbar ta fuskantar da shi yayi nafilarsa amma farilla ba a bada wannan dama ba kaga ashe don an ce ya shiga ɗakin kaba yi nafila to ai ko a waje ma an ce yana iya hawa kan dabbarsa ya sallah ko da ba gaba take kallo ba idan ba gane ba yanzu in kana kan motarka kana iya nafila kana tuka babur kana iya nafila kana tuka mota ko ana jan ka za ka iya nafila tunda da ita ma dabba ce abin hawa ne to amma yanzu wannan hukuncin za ka ɗora shi akan farilla kawai mutum ya ji a kira azhar ya kabbara akan akwesa ko raƙuminsa suka ce a a'a ban dafa maganin jirgin sama yauwa don wannan wata fatawa ta zo daban ita me kace sai yaƙi ai ka ce yaƙi yaƙi ka ce ai ya eh, ƙwarai kuwa inda uzuri ba don haka waɗanda suka bambance tsakanin farilla da nafila ɗinnan suna da hujja mai ƙarfi kwarai da gaske nassi ya zo akan ayi nafila a cikin ka'aba amma bai zo akan ayi farilla ba ina fata ana fahimta wannan shine maslakin waɗanda suka halatta abubuwan nan guda biyu don haka farilla fa muna bin ku bashin yin sallar farilla a cikin ɗakin kaba sai ka kawo dalili akwai kun manta ko وجعلت ardu الأرض wata وطهورا annabi ya ce an sanya mu masallaci ya zama ƙasa ta zama masallaci ina fata ana fahimta kuma abin yin alwala ne wuri ne mai tsarki kun gane wannan ko tayyib daka menene zance mafi inganci ya halatta a yi nafila a cikin ka'aba amma bai halatta a yi nafila a haifarilla a cikin ka'aba ba to wanda yi a saman ɗakin ka'aba fa dan uwa da muka yi shiru mai magana kan sawa shi kam sama ma ya hau gaba ɗaya shi an ce a fuskanci ka'aba yanzu muna ta rikici akan wanda ya sallah aina a ciki to shi ba ma ciki ba samanta ya hau gaba ɗaya ƙololuwa ya je kabbara sallarsa suka ce zahirin hadisin ibnu umar ya tabbatar da rashin halaccin yin sallah ala zaharil ka'aba hadisin tirmidhi ne ya rawaito shi riwayar sa'id bin jubaira to amma rawin mutakallimin fihi ana magana a kansa yana da rauni tirmidhi ya ce laisa bi to sallah akan saman ɗakin kaba akwai maganganun malamai guda biyu ko da yake ba sallan ba shi wannan mutumin dan a tabbatar da hadisin tukunna kafin a je a shiga sabani wasu sun ce yana yin ƙarya za'ul hadis yana hadisin ƙarya suka ce wannan maganan hani hadisin nan na da ya kawo hadisin ƙarya ne subhanallah wasu kuma suka ce siƙa ne fi zatihi yana da addini yana da salaha sai dai ya samu ghaflatu salihin irin rafkanuwa ta mutanen kirki ana samun mutane na kwarai Allah ya jarabe su da samun rafkanuwa a ƙarshen rayuwarsu Allah ya tsayar mana rayuwar mu daidai ya raba mu da rafkana Ibn Majah ya rawaito hadisin daga Allais ibn Sa'ad daga Abdullahi ibn Umar al-Amri daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar daga Umar ibn Khattab cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya faɗi hadisi shi ma dai wannan riwayar wannan al'amri da yake ciki sun raunin hadisi don haka suka ce kawai ba za a yi sallah a saman ɗakin ka'aba ba inda da sunan fuskantar tuni to wannan shine maganganun malamai akan hukuncin sallah akan Ka'aba kuma ya cinye mana lokacin namu gaba daya da na so mu shiga magana akan a istiqbalul qibla din ga wanda bai samu dama ba da kuma maganar sallar nafila akan dabba yaya ake yin ta idan har mutum zai yi da sauransu sai wani sati insha Allahu tabaraka wa ta'ala